bayan haka yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci mai albarka yammacin juma'a tara ga watan rabi'ul awwal shekara na dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da tara ga watan goma sha biyu shekara na dubu ɗaya da shekara na dubu biyu da goma sha shida a kalandar miladiya a wannan bigire mai albarka masallacin abubakar siddiq da ke nan bukar a cikin garin lafiyan jihar nasarawa domin ci gaba da tafsirin mu na alkur'ani mai girma na mako-mako a wancan satin mun tsaya a tafsirin aya na ɗari da saba'in da biyu mun fara tafsirin aya ɗan mana ci gaba da bayani lokaci ya mana halinsa don haka za mu sake karanta aya ɗin sai mu ɗora bayani daga inda muka tsaya da fatan Allah madaukin sarki ya mana jagora bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل, وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم الله مدوكين سركي أنا شوى يا أيها الذين آمنوا ya ku waɗanda suka yi imani kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga daɗa ɗan abin da muka azarta ku da shi na halal washkuru lillahi in kuntum iyahu ta'budun ku gode ma Allah madaukakin sarki in har ku din shi shi kaɗai kuke wa bauta <clears throat> innama harrama alaikumul maita ku sani kaɗai abinda ya haramta muku sune ne waɗannan almaitatu mushi. والدم إنما حرم عليكم الميتة والدم دا جني ولحم الخنزير دا ناما ألدي وما أهل به لغير الله دا بندا أكا كرا سونا وني da shi wani wanda ba Allah ba, faman yutturra ghaira baghin duk wanda lalura ta tilasta shi zuwa shin ɗaya daga cikin waɗannan ghaira bagin alhali ba shi yake bibiyan haka ɗin ba ba shi ya buƙaci ya halasta ma kansa ba wala adin ba kuma a halin ƙetare iyaka ba fala isma alai to irin wannan babu laifi a kansa inna allaha ghafurur rahim lallai Allah madaukakin sarki mai gafara ne Allah madaukakin sarki mai jinƙai ne mun yi tafsirin wannan har mu magana akan almaita Allah madaukakin sarki ya haramta jinsin waɗannan abubuwan ne guda hudu ah, mun ambaci cewa almaita a nan yadda aka ambace shi am ne amma sunna ta keɓance waɗansu abubuwa wadda aka fitar da su daga wannan umum ɗin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an tambaye shi a hadisin abu hurairah da imam malik da waninsa suka rawaito cewa uh, إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فنتوضأ بماء البحر سيشي هو هو الطهور ماؤه الحل ميتته dangane da ruwa sai ce huwa tahuru ma'uhu ruwansa mai tsarki ne ruwan teku ko kogi mai tsarki ne sannan alhillu mai tatuhu abin nan ɗinsa mushensa kuma halalun ne aka nan muka ce Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan a cikin suratul an'am suratul ma'ida uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum lis-sayyara uhilla lakum saydul bahr wa ta'amuhu saydul bahr shine abin da aka faroto cikin abin da ke rayuwa a cikin teku wa ta'amuhu da dama daga cikin malamai sun fassara ta'amu shine ma tafa alai abinda ya mutu a ciki ya tashi sama shi ma halalun ne hakanan mun faɗi shahararren hadisin nan na al'ambar da sahaba na wa salatu wasalam suka tafi wato ainihin yaƙi yunwa ta dame su sannan Allah maɗaukin sarki ya turo musu wannan eh, dabba daga wato ainihin ruwa ruwa ya fito da shi sai ruwan ya koma aka abinda ya kira aljazar hmm? ruwa ya dan kafe ya shiga ciki ya yar musu da wannan dabba din kuma suka yi ta ci har sun yi wata suna shan wannan dabba din su mutane rai wajen ɗari uku sannan suka riƙe suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka bashi labari ya ce musu akwai wani abu ne mu ma ku bamu suka tura ma annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu daga ciki shi ma ya ci da waɗannan hadisai ɗin malamai suke yin taksisin umumin almaita banda duk dabbar da ke rayuwa a cikin ruwa ita ba ta bukatar yanka don haka ita ba sai an yanka ta ba ta ba haramun ba ne mun gane ko kuma mun dogon bayani ma a nan cewa ko me mu muke kiran wannan dabba ɗin na ba ku labarin fatawar da aka yi ma malik ko dangane da abin da ake kira aladan ruwa to akwai abin da ake kira ma kare na ruwa akwai eh, <laughs> mutum mutum na ruwa hai akwai ba mai wata ne ko ake cewa ba mutum ba ne saboda haka wannan za a ci ko ba za a ci ba Allah ya ce uhilla lakum saydul bahr wannan umumin babu wani abu wanda ya tsuke shi duk wani abu mai rayuwa a ruwa ko mai kuka kira shi ina fata kun gane halalun ne a ci shi sannan baya bukatan yanka sawan zuwa kuka yi da kanku kuka farauto shi shine sai ko a mutuwa yayi ya tashi a saman ruwan shine ta'amul al-bahr din duk wannan halalun ne haka nan hadisin darqutni da al-Imam Ahmad wanda eh, akwai da dama daga cikin malaman malikiya da suke rawana nashi kamar ibn al-arabi cikin ahkam al-quran amma hadisi ne ingantacce uhillat lana maitatani wa daman maitatan din sune al-hutu wal jarad kifi da fara shi ma dangane ya shafi fara wannan shi ake ake da wani dan sabani to shi ma dai wannan tun da hadisi ne wanda inganta to ya kore duk wani sabani wannan hadisin ingancinsa ya kai yadda babu shakku a kai dangane da malamai da suka zo a baya don haka shi ma aljarad ya fita daga jinsin wato mushen fara ya fita daga wannan mana shi ma baya bukatan yanka mun gane ko saboda haka shi ma ya fita daga wannan umum din almaita ɗin idan fara ya mutu aka masu cin san mutum ya zo ya ɗauka ya ci bai laifi ba haka nan ka samu fara da ransa eh, ba yanka shi za ka yi ba mun gane ko yawa kashe shi za ka yi kici in ka kashe shi ya zama mushe ko haka ba to a nan dai akwai dan magana a mazhabar malikiya eh, cewa imam malik yana ganin cewa shi za a yanka shi mai yankansa shi yankansa shi ne kai ɗin da kanka ka makware shi din ya mutu ko ka sashi a cikin ruwan zafi <coughs> eh, eh, ya mutu wannan shi ne yankansa amma in baka yi masa wannan ba to ina ganin ba za ka ci shi ba eh, tana iya hadisin kamar da na faɗa muku bai inganta wajen imamu malik ba amma akwai kuma hadisi wanda ya fi wannan wanda ba a saɓani akan ingancinsa yana cikin sahih muslim hadisin abdullahi ibn abi aufa cewa ga gazauna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sab'a gazawatin kunna na'kulul jarada ma'a cewa mun mun je yaki da annabi sallallahu alaihi wa sallama har so bakwai a duka waɗannan yaƙoƙin fara muke ci tare da shi bai ambaci cewa suna yanka faran ba saboda haka ah, imma annabin ya ci tare da su ko bai ci ba dai yana nuna halacci ko ko ya zanto ya ci ko ya zanto ya ga suna ci ya yi ikirarin su ya tabbatar da su akan haka Dan haka hadisi ne ingantacce fatukhassu bihi al-aya kamar yadda Al-Tahir ibn Ashur yake faɗa li'annahu hadithun sahih su ya kawo kokarin kawo uzuri ma imam malik cewa tana iya yiwa hadisin bai inganta bane a wajensa ko kuma hadisin ya inganta a wurinsa ya ɗauke shi ne a matsayin lalura ne ga matafiya cewa a hali ne na tafiya suna cikin lalura to amma mu hadisin ya inganta a wajen mu ko uhillat lana ne wa ma ba haka ba mu da wani dalilin da za mu ce ko mai wani tawili dangane da wannan din sannan akwai abinda malamai suke ambata a nan idan aka yanka dabba ta zanto tana da ciki ɗan yana cikinta hmm, ya fito a mace to shi mai hukuncinsa shi wannan mushe ne <clears throat> ba za a ci ba ko ko a yankan da aka yi wa uwarsa ya wadatar akan yanka shi shi ma malamai suna saɓani akwai hadisi da ya zo cewa zakatul janini zakatu ummihi kuma malamai suna inganta wato wannan hadisi din don haka saboda a rayuwar wannan fetus din ɗan taye din yana da alaka da rayuwar uwarsa aiko to tunda ita an yanka ta to yankanta shine yankansa mun gane ko saboda haka in an yanka ya fita bai da rai to wannan eh, shi ma abu ne wadda aka yanka yankan uwarsa shi ne yankansa saboda haka halalun ne za a ci hmm? in ya fita ne da rai ya yi kuka sannan ya mutu to ka gane ya zama ya zama mushe ba za a ci ba ina fatan mana gane wannan shi ne maganar da ya fi rinjaye a nan shine mazhabar malikiya shine ko mazhabar shafi'iya imam abu hanifa yana cewa ba za a yanka shi ba ba za a ci ba in ya fito a mace wannan kenan sannan akwai maganganu da dama da malamai suke karkashin wannan din amma ba daga nassin ayan nan suka ɗauka ba don haka ba za mu shiga cikin wannan ɗin ba magana akan amfani da mushin hmm? akwai hukuncin da malamai suke ambata anan ko sabanin da suke anan da Allah ya ce innama harrama alaikumul maita a wancan sati na faɗa muku cewa anan tahrim da al'ain da aka allaka shi cewa an haramta muku mushe me aka haramta dangane da mu shaidan nassin aya din shine ci ko saboda ana magana ne akan mai ci ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum da aka zo aka ce innama harrama alaikum almaita sai zanto ana nafin an haramta muku ci ne da dama daga cikin malamai sun tafi akan abinda ake nufi kenan waɗansu malamai suka ce a abinda ake nufi an haramta muku kowane irin nau'in amfani da mushi har uh, irin su al'imam al'alusi da aljassas alhanafi cikin littafinsa ahkamul Qur'an suna ganin cewa wannan idafa ilal hurma ɗin Allah bai ce hurrimat alaikum aklul maitati ba ya ce maita haka kawai <clears throat> su suna ganin hikimar yin haka shine a yi ishara ibisa haramcin tasarrufi kowane irin tasarrufi amfani kowane irin amfani ta kowane ɓangare da wato ainihin mushi mana an kawo abin ne a takaisan takaitawa, sai aka ce an haramta muku mushi ma'ana duk wani amfani da za ku yi da mushi haramun ne Eh, wannan shi ma abu ne da ya dace a zurfafa bincike a kai kwarai nassin ayan da yana magana ne akan al'akal saboda wannan abin da muka ambata ko shi ko shi ɗin nau'i ne daga cikin nau'in amfani ɗin nau'i ne daga cikin nau'in amfani to akwai hadisai da suka zo sun sarraha haramshi eh, na amfani waɗansu nau'uka na amfani da da wato ainihin mushe misali shine hadisi ingantacce da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa la'ana Allahu al-yahud Allah ya tsine yahuda an haramta musu abin nan walalladina hadu haramna kulla zai zuhur wa minal bakari wal ganami haramna alaihim shuhumahuma an haramta masu shan wannan shuhum ɗin abin nan kenan kitsin fa jamaluha wa ba'uha wa akalu samana sai suka narke kitse ɗin suka narkar da kitse ɗin suka sayar suka ci kuɗin kaga dai su ba su ci kitse ba ko suna yin wa Allah wayo kenan annabi alaihi salatu ya tsine musu akan wannan kenan sayar da abin da aka haramta maka shinsa ka sayar da shi kuɗinsa haramun ne kaga wannan nau'i ne na amfani da da kuɗin ko kaga irin wannan wanda nassi ya zo a kan mm, haramci to sai a haramta shi akwai kuma nau'in amfani da hadisai suka zo suka tabbatar ana iya yi da mushe wata rana annaba alaihi salatu wassalam ya ga mutane suna jan sha akuya ta matarsa maimuna akuyar ta mutu sai aka zo ana janta ana abin nan sai annabi ya ce a ah, هل دبغتموها أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به ميسا بذاكو شري باتن تبا كو جيمي mai كو ku yi amfani da بس wannan sabanin sai malamai suke sabani akan abin da ya shafi shi majil din shin za a yi amfani da pattern dabba wacce ta mutu ko ba za a yi amfani ba fatan mushe ko ba za a yi amfani ba kun ga wannan ga nassi karara haka na hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayyuma ihabin dubigha faqad tahura duk fatar da aka je min shi to ya tsarkaka haka wannan shi ma umum ne ko cewa duk fata in an je min shi to an tsarkake shi to ya shafi kenan <clears throat> daman fatan da wanda yake najasa ne ko shine fatan mushe din fatan dabbar da aka yanka ai daman ba fatan mushe bane ko shi ne muke amfani mu sa a masallaci mu buzu da wai da sauransu saboda haka shi ma wannan tafsili ne abin da ya dace a kamar da na faɗa muku masail ne na fiƙihu suna da suna da tsayi sannan suna magana akan akan gashi akan wato gashin mushi za yi amfani da shi ko ba za a yi ba suna magana akan abin nan ƙaho na mushi za a yi amfani da shi da kwafato hmm, da abin nan eh, haƙora ko fiƙa na waɗannan dabbobi za a yi amfani da su ko ba za a yi amfani da su ba hmm. saboda haka duk wani abu wanda yake mushe ne haramun ne a ci haramun ne a yi amfani da shi sai wanda nassi na shari'a suka zo suka musamman waɗannan hadisai da su da muka ambata suka yi togaciya to waɗannan za a yi amfani da su ina fatan mun gane to sauran matsalolin dai matsalolin na fiqihu nassin ayan bai taba su ba dan haka ba za mu ba za mu shiga ciki ba tun da anan tafsiri muke ko waddama abu na biyu da Allah madaukin sarki ya haramta shine addam addam shine jini malamai masana sun yi ijma'i akan cewa jini ba abinci bane bai ƙara maka wani abu wadda abinci yake ƙara wa jiki shi amfaninsa dai yana taimako ne wajen kifin rayuwarka <clears throat> inda yake wannan haraka ɗan isa zuciyarka ya taimaka ma ka yi numfashi da sauransu amma ba abinci ba ne sannan sun yi ijimai akan cewa haramun ne cinsa haramun ne cin jini wannan bil ijma babu wanda ya saba akan wannan saboda wannan nassi din nan jumhurin malamai wadansu ma suna haka hakaito ijma'i cewa jini najasa ne jini banda kasancewa cinsa haramun ne to shi kuma najasa ne anan shi ma Allah madaukin sarki ya ambace shi kawai jini haka kawai ko ba ku manta ba irin wannan ayar da muka karanta a cikin suratul an'am Allah madaukin sarki ya yayi togaciya ko karin bayani ba kowane jini ne haramun ba addamul masfuh jini mai gudana قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan addamul masfuh ake nufi anan jini wanda ke kwarara kenan dan kaɗan jini wanda yake fita abin nan wanda yake a cure a dunkule shi bai shiga ciki ba to wannan kuma shi ma wancan hadisin ya zo ya yi mana bayanin wannan jini wanda yake a dunkule a jikin ɗan adam ko a jikin dabba wannan halalun ne shi wanda yake gudana ɗin nan shi ne haramun ɗin menene misalin jini wanda yake a dunkule ɗin shi ne abinda hadisi ya faɗa mana alkabidu wa da hanta da saifa a in ka gansu za ka ga alamun <laughs> jini ne a dunkule ko to musamman ma da shi hanta kaga wannan kana ganin shi ma kaga kawai ga ga alaman jini a dunkule don haka shi wannan babu ma wanda ke sabani eh, a kansa <laughs> mun gane ko sannan da saifa shi ma akwai daga cikin malaman mazhabar malikiya da suke ganin cewa kamar yana gaya muku su wancan hadisin wanda ba wancan hadisin bai inganta ba a gare su da haka suke ganin cewa tun da hadisi ne wanda bai inganta ba ba zai tsuke fadin alkur'ani mai girma ba to amma dai mun ce hadisin ya inganta in kun karanta tafsirin al-imam ibn al-arabi shi cewa yake su waɗannan ba jini ba ne <laughs> ya ce da hanta da saiwa ba jini ba ne ai eh, dalili yace dalilin shine al'iyan ka dauka ka gansu jini ne <laughs> yace ka dauka ka gansu jini ne saboda ka baya bukatar wani dalili a ce maka wannan jini ne ko ba jini ne yace in ka dauka gashi nama ne yace in nama ne in ka gansu ba jini bane <laughs> shi haka ya faɗa ko amma tunda mun samu hadisi kuma ya inganta to ai magana ta kare ko saboda haka shi ma wannan na daga cikin abin da aka yi togaciya shi ne al'addam mun gane ko an cire umumin an cire alkabid da abdihal cikinsa shi ma hikimar haramta shi shi ne cewa ah, cutarwa yake yi saboda har faɗa zu cewa ba abinci ba ne saboda ka in ya shiga ciki cutarwa yake yi a mutum zai ɗauki jini ya sha ba abin da yake masa a ciki in ya shiga cikin eh, intestine ɗin mutum ba abin da intestine ɗin zai yi da shi yadda ya shiga hakan ka tashi fitar za ka fitar da shi saboda ka baya wani bai da wani amfani a matsayin abinci haka in ya je wannan wannan wurin sai dai ma ya kama matsala a cikin cikinka da haka dan kare mutum daga wannan sharri daga wannan cutarwa Allah madaukin sarki ya haramta masa addam to wannan dangane da abin da ya shafi shi kenan ko to yanzu muna da wata matsala wadda da ba a tattauna ta a cikin littattafai din ba shine matsalar saka mutum jini daga jikin wani zuwa wani ko ƙarin jini kun ga ai ba ci bane ko ba sha bane tun da ba daga haka za a ɗauka a samu maka jinin ta baki ko ta hanci ba za a sa shi ne shiga yadda zai haɗu da yadda jini ke gudana to shi ko wannan yaya menene hukuncinsa mm. kaga wannan <clears throat> yana shiga wani nau'i na amfani ko da jini nau'i ne na mai amfani da jini kuma wani irin jini wanda aka haramta din ko wanda aka hana ci din addamul masfuh shi ake saka mai gudana ake saka wanda ya dunkule ba hanta ko saifa ne ake saka mutum a shi an kara masa jini ba to wannan malamai shi ma sun tattauna wannan sabon abu ne an fara yin sa ne bayan second world war aka fara kimiyya ya kai aka fara wannan naqlud dam ko ƙara jini daga cikin wannan zuwa wannan Sheikh Muhammad Atiya Salim ya hakaito cewa wata rana suna jami'a islamiyya ta Madina akwai irin kamar semina da ake akwai wani babban likita a jami'a din a wannan lokacin sai a taro da malamai ana bincike akan irin waɗannan abubuwa din sai aka tambayi likita dangane da amfanin jini a matsayin abinci ya faɗi abin da na faɗa muku cewa ba shi da wani amfani irin a matsayin da ba abinci ba ne sannan sai aka zo da wannan matsala ɗin sai aka sa malamai su yi bayani kowa ya tashi ya yi magana lokacin ibn baz ne shugaba na jami'ar islamiyya ta madina aka yi ta magana aka ta magana akwai al-sheikh muhammadu al-aminu shinkiti rajulul qur'an mai adda'ul bayan yana zaune shiru shi bai ce komai ba can sai sheikh ibn baz ya ce masa sheikh al-amin kai shiru baka ce komai ba sai shi to me zan ce mas'ala ce ban da ayar da zan kafa hujja da ita bani da hadisi da zan kafa hujja da ita sai dai kawai da ijtihadi sai ce a to muna son ai mu istihadin naka menene istihadin ka sai ce to shi abin da yake gani da farko dai Allah madaukakin sarki ya haramta jini na biyu a cikin ayar da Allah ya haramta jini ya je ya ce fa man yuttarra ghayra baghin wala adin fala isma alai zamu zo mi magana akan idan lalura ta sa mutum ya je har zai amfani da waɗannan to babu laifi a kansa saboda haka kuma malamai sun ijma'i cewa in mutum ya shiga cikin halin lalura zai shi mushi kuma an faɗi mushe sai aka faɗi jini a wannan siyakin ko don haka yake ganin hukuncin iri guda ne yadda mushe zai ɗauki wannan hukuncin haka ma jini zai ɗau wannan hukuncin a halin na lalura to tun da hali na lalura mutum yana buƙatan jini idan ba a sa masa wannan jinin ba zai kai ga rasa rayuwarsa A min babin lura ce ya halasta ibn wazir ce to maka yi shahadin ba ai ba wannan ka ga mana sama da abinda ma muke bukata shikenan aka aka tafi akan wannan eh, malamai kusan yau dai sun yi ijma'i akan halaccin wannan dan matukar bayarwa za ka yi ba sayar da shi za ka yi ba kun gane ko saboda ai lalura ne don haka ba za ka sayar ba ba sayar da shi in mato in wanda za a ɗauka a wajensa musulmi ne ba ba sayar da shi zai ba zai bayar ne daga wannan zuwa wannan ya halasta sannan lalura da bi ha in an je ana nima ba samu ba sai a wajen wanda shi kuma ba musulmi ya ce dole zai an saya ba shi ma dai lalura tana iya shiga wannan ana iya saya din ko sai a zo a wannan da haka yanzu ma kusan ana da bunuk banki a kowane asibiti in dai eh, babban asibiti ne ko akwai cigaba akwai banki na jini da in bukatar abin nan za a je a saya a zo a saka ko to wannan shi ma halalun ne wanda malamai su to yana shiga karkashin imma a ce mustasnan ko kuma a ce alal darura amma ordinary haka to ba za a ba za a ci ba kuma basu zancen malaman da suke yin ana magana ne akan al shi da wani ci ma duk wani abu amfani to duk amfani ma ba za a yi da shi ba sai in da lalura wannan magana kenan akan jini sai abu na uku walahmal khinzir da naman alade alade malamai sun ijma'i akan cewa alade haramun jumhurin malamai sun tafi akan cewa najasa ne haramun ne kuma mai najasa ne imam malik ne yake ganin duk wani abu mai rai mai tsarki ne saboda wajen imam malik yanzu idan ka zo ka taɓa alkhinzir ba alalanka lafiyarsa kalau ba da ka da matsala hmm? tufafinka da wani ne wani abu na alkhinzir ko yawunsa ko mai nisa ya taɓa ka bahir ne saboda mai rai ne haramun ne cinsa amma ayin ɗin tahir ne a wajen imam malik mun gane ko dama daga cikin malamai ko jumhur suna ganin cewa haramun ne kuma najasa ne to anan siyakin sai ya dan bambanta a can ya ce almaita waddam da ya zo kan alkhinzir kun ga ai alkhinzir nau'i ne na wato ainihin dabba ko to sai aka ce wa lahmal khinzir aka ambace shi wannan ambatansa yana nuna mana cewa sawa'un an yanka shi ko ba a yanka shi ba sawa'un shi ya mutu ne ko an yanka shi shi a halin duka biyu haramun ne shi ayin ɗinsa ake haramtawa zatinsa ake haramtawa cewa shi khabis ne mummunan abu ne akasin at-tayyib ne don haka an haramta shi ne shiwa wannan kuma ijma'i ne shi ma na malamai cewa alkhinzir gaba ɗayansa ko menene daga cikin jikinsa shinsa haramun ne ina fatan mun gane to sai mabahasi na gaba ne, to me yasa aka ambaci laham kawai shi ai lahm alkhinzir aka ce ba ce alkhinzir ba shine malamai suka ambaci abubuwa da dama dangane da wannan ɗin waɗansu malamai suna cewa a ambaci nama ne saboda shi ne abin da ake nufata wajen cin alade din namansa ake masu cin naman sai suke so waɗansu malamai suke cewa masu cin sun fi son nama ɗin suna cin jinsin nama amma sun fi son naman alade shi ne abin da yake kai su zuwa gare shi to sai aka fitar da wannan wannan abin da kuka fi so ɗin ku sani haramun ne wannan taujihi ne guda ɗin na malamai. in aka tafi akan haka eh, ok taujihi na biyu shine cewa kamar ya tsari imam shi ke faɗa cewa ai magana ake magana ne akan batun ci ko to an ambaci dabba daman ai ai mai abin da dama ake ci a jikinta. nama shi ne biyawa aiko shi ne abin da ake yi. saboda haka saboda shi ne maksudi shi yasa aka faɗe shi don haka bai nuna cewa wani abu wanda ba nama ba yana da wani hukunci sabanin wannan waɗansu malamai kuma suka ce an ambaci allaham ne saboda in an ce laham kitse ya shiga ciki in ka ce kitse nama bai shiga ciki ba shine ne mazhar malikiya suke cewa inda mutum zai rantse cewa ba zai ci nama ba yau sai ya je ci kitse to zai yi kafara saboda kitse nama ne amma in mutum ya rantse cewa ba zai ci nam in ya rantse cewa ba zai ci nama ba ko sai ya ci kitse to zai yi kafara amma in ya rantse cewa mai ba zai ci kitse ba sai ya je ci mai sai ya ci nama abu ne daban kitse bai shiga cikin nama amma nama na shiga cikin kitse Yana ba ta kunga ne? so wannan shine uh, waɗansu malamai suke cewa shine maksudin wannan har al'imam ibn al'arabi a cikin يا Qur'an ya zafa mai shi akwai waɗansu ‘yan bid'a da suke ta kokarin eh, bincike me yasa aka cewa aka ambaci laham kadai a nan su suna ganin tun da aka ambaci laham kadai kenan wani wanda ba nama ba ya halasta to malamai kamar da na gaya muku jumhurin malamai suna ganin komai da komai haramun cinsa ko? sannan amfani ma da shi jumhurin malamai suna ganin komai nashi amfani da komai nashi haramun ba akwai ayyuma ihabin dubi ga faqat tahura ba ba ya shiga cikin ihab din ba to amma malamai sun ce ban da shi saboda me saboda Allah yayi nassi akan ainin sa gaba ɗayan sa haramun ne da yace wala hamal khinzir ina ba ta kun gane wannan shine abinda su al'imam shafi'i ko suka tafi a kai imam shafi yana ganin cewa duk wani duk wani fata da aka je min shi to ya tsarkaka amma banda fatan alhinzir banda fatan alhinzir. ne ma maganin jumhur haka nan suna cewa shi imam shafi yana ƙara banda fatan kare da kare da alkhinzir hmm? ah, wadda sauran malamai kuma suna ganin cewa ai ayyuma ihabin dubira faqad tahura maganan ya shiga ciki ko sai abinda malamai suke ƙara bayani anan da ina jin na riga na faɗa muku ba sai mun abin nan ba ko shine magana khinzirul ma ko eh, alade na ruwa ibn ashur yake cewa ai mu sunan da muke baiwa dabbobin ruwa muna kwatanta su ne da abin da muke da su dan kama kawai saboda haka wannan sunan bai tasiri akan hukuncin su shi yasa kamar da na faɗa muku yake cewa wannan matsala ce fariha yace abin mamaki ne ma aje ana irin wannan kuma ya fassara eh, shiru ko kin bayar da amsar da Imam Malik yayi cewa inkari yake musu da suke kiran wannan dabban aladen ruwa ma'ana kamar larabawa kafin su ba haka suke kiran shi ba kawai dabbar ruwa ne na ce to waye sanar da ku cewa kowane yare haka suke kiran shi idan wani yare kuma suna kiran shi da wani suna ne ba alade ba fa sai zanto kenan dabba guda ɗaya ku a wajen ku haramun ne saboda kun kira shi alade a wajen waɗansu kuma ba haram bane shi kaga shari'a ba ta zuwa da wannan in abu haramun ne haramun ne kawai suna bai tasiri hmm? kawai da na faɗa muku ɗansu ko <laughs> ce mutum akwai mutum insanul bahar haka laraba suke kira mutum na ruwa hmm? shi da muke ce mata mamaya wuta ina jin ko? dabba ce a cikin ruwa kowace dabba a ruwa <laughs> in ka kama za ka iya ci ka ci <laughs> ka gane ko na'am sai abu na gaba shine hikima na haramta alkhinzir shi hikima haramta alkhinzir na farko dai Allah madaukin sarki ya ce mana rijis ne ko illa an yakuna maitatan adama masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijis najasa hmm? haramun ne Allah ya haramta shi wannan shine babban hikima ko sannan malamai suna ƙoƙarin samun waɗansu hikimomi yawanci waɗansu hikimomi da malamai suke ambata ba dole ne ya zanto shi ne maksudi ba hmm? ɗaya daga cikin abin da na manta in faɗa muku shi ne cewa mu musulmi duk abin da Allah ya haramta mana mun san saboda maslahanmu ne saboda haka babban abin da yake sa musulmi ya nisanci abin da Allah ya haramta masa shine saboda Allah ne ya haramta masa mun gane ko biyayya ne ma Allah madaukakin sarki akwai maslaha a ciki ko a nan duniya ko a can lahira mun san maslaha na nan gidan duniya ko ba mu sani ba a'a mu sami'na wa ata'na matakar ya tabbata Allah ne ya umarni ko Allah ne ya hani to muktabal iman shine mu bi amma saboda lutufin Allah madaukakin sarki a wurare da dama in ya haramta yana faɗa mana dalili ko in ya yi umarni yana faɗa mana dalilin umarni ɗin ko yana faɗa mana hikima to anan ana faɗan hikima da ya akwai hikimar da da malamai suke ta faɗa cewa akwai wani tsutsa a cikin alade wanda yake lalata hanji wanda yake menene da sauransu to sai aka samu irin tsutsan na akwai shi a cikin saniya saniya nan da irin wannan tsutsa ɗin to kaga in ka tsaya a nan ne kaga aboki hamayya zai kure ka kenan cewa sai ka daina cin a kai ma duk da cewa malamai suke cewa eh, irin na aladadin ya bambanta da na da na saniya din hadarinsa shi wannan in an zo za a sa masa magani da wanda zai kashe shi idan ya ji alama magani din akwai inda yake sai shiga ciki sai bar muku waje din sai ku yanke waje din ko maganin ya yanke na waje din shi kuma ya shiga cikin nama ya ci gaba da da amma duk dai babban abin da mu muke ɗaukan hikiman haramtawa shine Allah ne ya ce kada mu ci hmm? saboda haka mun bi umarin Allah madaukakin sarki sai abu na hudu shine wa ma uhilla bihi li ghairillah shine duk abanda aka daga kira da sunan wani yayin da za a yanka shi wannan wanda ba Allah ba al-ihlal shine daga murya hmm? malamai suna ambatan cewa ma'abota gumaka masu bautan gumaka a da sun kasance idan za su yanka wani abu magunki in sun zo da abin suna ɗaga murya su ambaci sunan gunki ɗin kafin su yanka ko su kashe ko su yi duk abin da za su yi dai to saboda suna ɗaga wannan murya ɗan ya riga ya zanto ɗabi'arsu na yau da kullum shi yasa sai Allah ya ambaci wannan ɗin wa ma uhilla li bi amma maksudin magana ɗin shine duk wani abin da aka yanka ma wani ko dan wani ba Allah ba haramun ne don haka abin da aka yanka magunci gunki ya shiga ciki abinda aka yanka ma aljannu ya shiga ciki abinda aka yanka don neman wata bukata ba a wurin Allah ba kowa ya wannan ya shiga ciki ina fatan mun gare saboda ka farko abinda ke shiga nan shine abinda mushrikai suke yankawa ababan da suke mana suke yin bauta shi yasa ma tsarin shirki cewa an yi abinda ake kira tadmin a larabci an yi tabminin kurba wato duk abin aka yi neman aka nemi kusancin wani ba Allah ba da shi duk wani abin da aka ba wa wani a matsayin bauta izuwa gare shi hmm? shi yasa lamun dinnan ta shigo ai wa ma uhdiya qurbatan li al asnam ko lil andad duk abin da aka bayar da shi domin bautata ma wani wanda ba Allah ba domin ba wani abin bauta wanda ba Allah ba ya shiga ciki saboda haka kamar da na faɗa abin ake yanka don gumaka mashirikai suke yi ya shiga ciki abin ma wadda suke musulmi saboda ƙarancin ilimi ko jahilci ko sun sadu da wani boka sun ɗauka malami ne ya musu fatawa cewa eh ana bukatan kowar saboda rashin lafiya ko saboda wani abu cewa a kone aljanu ana buƙatar sai an yi musu yanka ana buƙatar a zubar da jini ko wani aljani ya ce a zubar da jini kafin insha Allah Allah zai bayar da sauki kaga dai ana ta ce Allah Allah ko amma dai yankan ma aljanin za a yi suna buƙatar jini wannan an shi shi ma al-ihlalu ne li ghairillah an kira an ma'ana manufar shine wani abu ba Allah ba ba manufar da Allah ya yarda da shi ba so duk wani irin yanka da za a yi a irin wannan sakamakon to haramun ne shin wannan dabban da aka yanka ta da wannan manufa haramun ne sawa'un an ambaci sunan Allah ko an ambaci sunan wanda ake so a yanka masa mun gane ko yawa sawan sunan aljani aka kira na gaya muku wannan Allah da ya ce uhilla ɗin saboda shi ne a practice ɗin a lokacin ko saboda haka sawan an kira ko ba a kira ba matuƙar manufar ita ce wannan to haramun ne saboda haka yana da kyau mu jawo kunnen wanda suke yin haka ɗin basa in ma karancin ilimi ko kuma yaudara na mayaudara wanda suke fito musu a matsayinsu malamai alhali ba malamai ba ne wannan shi abin da kusan malamai suke ambata a kanan gashi na attahir ibn ashur ya ambaci wani anan wani abu anan sai ya ambaci dai sabani ibn arafa a cikin tafsirinsa da yake cewa shi tun da ba ambaci sunan wani allah ba Mana wadda sun yanka ma wani amma bismillah suka yi shi yana ganin halalun ne amma gaskiya wannan mu abinda muke wannan kuskure ne saboda maksudin aya din shi yasa malam Jafar Allah ji kansa da rama yake cewa ko da suratul baqara aka sauke kafin a yanka wannan dabban haramun ina fatan mun gane wa ma uhilla li ghairi Allah bi sai Allah ya ce fa man yutturra ghaira baghin wala adin fala isma alayhi duk wanda utturra ya shiga hali na lalura ma'ana ya zama masa tilas ya ci ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da aka ambata wato ya samu kansa cikin hali na lalura ne ma'anar lalura shine yanayin da yake jin tsoron halaka ko mutuwa ta yadda almahmasa ta yadda tsoro ko yunwa zai sa ya ci wannan tsoro ko yunwa da yake ganin cewa in ba ya yi wannan ba zai iya rasa ransa su malamai suke cewa ɗin anan a ce wani ne ya tilasta shi a ce wani ne ya tilasta shi ka shiga hannun arna ko wane ne su ce maka to ga abincin mu nama alade ne ko ka ci ko mu kashe ka ya kai yanayin da yake ganin cewa lallai za su kashe shi ko kuma an ba shi laman alade shi ne abinci kuma an hana shi fita ya je nemo ne abincin in ya zauna bai shi ba yunwa za ta kashe shi ko mushe ko ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa ɗin in ya shiga alal haƙiƙati yanayin da zai halaka in bai bai ci ɗaya daga cikin waɗannan ba shine lalura kun gane ko eh, akwai alhaja akwai ad Buƙatar bukatar da zaka iya jure mata hmm, na ɗan wani lokaci ba ita ce lalura ba bukatar da ba za ka iya jure ba ko za ta halakar da kai in ka matsa wannan ita ake kira lalura ina ba ta kun to duk mutumin da ya samu kansa a cikin lalurar da za ta kai ya ci ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa da Allah madaukin sarki ya haramta su qat'an a wannan ayar da iranta a irin wani yanayi Allah sai ambaci hali guda biyu ghaira baghin wala aad ga lalura lalura ce ghaira baghin wala aad wannan su malamai suke cewa wannan ghaira baghin wala aqin shine ta'rifin lalura din shine haddin lalurar da za ta halasta wa mutum ya wato ainihin shi waɗannan abubuwa da aka haramta shi malamai suna sabani dangane da ma'anan baghin da ad waɗansu suna cewa baghin daga albaghi ne albaghi shine zalunci adin suna cewa daga al'udwan al'udwan shine ta'addanci don haka suna cewa kamar da At-Tahir ibn ashir yake faɗa cewa wannan irin yanayin da in mutum ya shiga in bai ci ba zai iya ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa ɗin zai iya zalunci ya ta'addanci in bai samu abin da zai ci ba hmm, to zai iya ta'addanci ko zai iya yi hmm, zalunci sai ga waɗannan abubuwan da aka haramta a gabansa to sai ya ci domin kar ya yi albaghiyo da al'uduwan ɗin yana fata ko gane ce to duk abin da zai bayar shi yasa yake cewa fal ayatu ima'un ila illati rukhsa wa hiya raf'u baghi wal udwan bain al umma abin da yasa aka yi rukhsa din kenan domin a daga zalunci da kuma wato ainihin ta'adda ko ta'addanci cikin al'umma wa hiya aidan ima'un ila hadd ad darura wa hiya al haja التي يشعر عندها من لم يكن دأبه البغي والعدوان بأنه سيبغي ويعتدي sai ce wa hadha tahdidun mundabit yace wannan wannan tahdidin da aka yi abin nan ne mundabit ne ma'ana ana iya samun shi a kowane lokaci kowa yana iya gane shi yace saboda mai idan mun ce yunwa ko mutane suna bambanta wajen jure mai yunwa yunwan da wani zai jurewa ba shine wani zai iya jure ba ko to wani yunwa ne in mutum ya kai zai za a ce ta wannan yiwan naka ya kai hadi hadi na lalura aga zai bambanta to amma yin wanda in ya kai za ka ji cewa to ba za ka yi ta'addanci to kaga wannan ya zai zanto abu ne wadda za a iya kaddara shi makowa sannan ce waɗansu malamai suna fassara suna bayar da haddin da abin da na faɗa ɗazu tsoron halaka wato zai kai shi zuwa ga mutuwa waɗansu malamai kamar su imam malik suna cewa gaira baghin wala adin albaghiyu a nan shi ne ta'addanci kamar ɗan fashi ba mai albaghiyu ba ne albaghiyu shi ne eh, fa'in bagat ihdahuma ala al'ukra albaghiyu a nan yana nufin tawaye ba ɗan tawaye ba ne insurgency mutumin da ya shiga cikin hali na lalura amma mai zaman lafiya ne yana bin shugaban musulmi ba ɗan tawaye ba ne sannan ba ɗan ta'adda ba ne mai tare hanya ɗan fashi wannan in ya kubuta daga halin nan guda biyu shi ne aka halasta masa ya amfani da wannan ruksa ɗin <laughs> kun gane kenan duk mutumin da yake hali na sabon Allah maɗaukakin sarki su suna ganin bai dace ba ya ɗauki rukusar Allah maɗaukakin sarki a irin yanayin da yake ciki saboda wannan zai taimaka masa ya ci gaba da yin sabon <laughs> kun gane ɗan fashi ne ya fata yawan fashi kawai sai ya rasa abinci sai ga mushe zai ci mazhar malikiya da zai ce ba zai ci ba shine shafi'iya ko hanafiya suka ce a ai dan mutum yayi sabo ba kuma za a tilasta shi zuwa ga wani sabon ba idan bai ci ba, me zai faru da shi zai iya mutuwa ko in ya mutu alhali ga abin da zai ci ya kare kansa ya kici ya mutu me yayi ya kashe kansa da kisan kai da da fashi wanne ya fi muni sai ka hana shi saboda yana da kishin kai yana yana fashi sai kuma ka tilasta shi ya kashe kanshi baban kaga wannan wannan hujja ce mai karfi ai ko lallai mutumin da yake da sabo yake yake sabo abu ne wanda ya dace a a zafafa masa amma in zafafawa zai kai ga ya yi wani sabon wanda ya fi wancan girma to ai ba a <laughs> bari kuma ba a umarci shi da yi wannan ɗin ba taban su wannan da dama suna suna afar ko zakka shin za a ba dan fashi ya talauce ce wannan ai dan fashi ne ba za a ba shi ba yana iya koma ya ci gaba da su a wajen su duk wani mai sabo in akwai wata ruksa ko wani garabasa in za a wanda tana iya yi amfani da wannan ya ci gaba da abin nan ɗin sai shi kawai a abin nan kai ko kasaru na sallah suna cewa banda banda ɓarawo banda ɗan fashi da shi sabo yake amma gaskiya abin da ya fi shi ne wannan ruksa ce Allah ya ba duk musulmi eh, saban shi yana na a matsayin sa na sabo amma ruksar da aka bayar in ka ce masa dole sai ya raka hudu ya gaba zai ba ya fasa ba wanda ya fi muni yayi din ko dan fashi kuma yana yana abin nan eh, kun sa ana samu ai an fashi kuma masu sallah ko eh, ba haka ba kuna da labari labari irin wannan ai a ramadan ma za ka mutum ya zo fashi ko ai karka kashe shi a ya ba zan kashe ni ma musulmi ne ni ma da ne sharuwa <laughs> wal iyaz billah eh, so ana samun barawo <laughs> mai sallah kun gane ko ana samun dan fashi mai sallah wannan fashin nashi bai bai bai saukar masa da sallah ashe kare ya sallah tunda yana tunda shi dan fashi ne a'a hidaya masa wa'azi dai ya ci gaba da sallan kuma ya bar fashi ne lokacin mai da haka zamu tsaya nan a sati mai zuwa insha Allah zamu ci gaba da bayani akan hukuncin hukuncin lalura din zuwa karshen aya din wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh